بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan قديا ta الله سبحانه وتعالى subhanahu من da متار البركة أصبات وقوم شاترا قوة tara a wannan shekara ta 1438 kuma daidai da goma sha uku ko sha biyu sha hudu ga watan shida shekara ta 2017 miladiya a darasinmu akan abin da ya shafi hukunce-hukuncen azumi da muke gabatarwa a wannan masallaci muna karanta littafin bulugul maram ne kitabu siyam kuma za mu tashi hadisi na 676 inda ibn hajar yake cewa wa an hafsata ummul mu'minina radiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala man lam yubayyit as-siyama qabla al-fajr fala siyama lah rawahu al-khamsatu wa mala tirmidhi wa an-nasa'i ila tarjihi waqfihi وصحاه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان ولدار قطني لا صيام لمن لم يفرطه من الليل وعن حفصة أم المؤمنين an karba wani hadisi daga hafsa uwar muminai allah ya ƙara mata yadda ta ce annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ƙal lallai ma yake allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi ya ce mallam yi ta suyama duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba duk man duk mace ko namiji lam yi ta suyama bai kwana da niyyar zai yi azumi ba ma'ana bai samu ya yi niyya da daddare ba ƙwabal alfajiri kafin alfajiri ya keto to wannan fala ya laho ba shi da kowanne azumi ba shi da kowanne azumi domin la nafiya ce liljinsi yi sa ma ismunta ya zama mansu ya zama fala ma lahu ba shi da kowanne azumi saboda haka abin da ake bukata shine duk wani wanda zai yi azumi gobe azumin nafila ko azumin farilla azumin ramadan ko na ramuwar ramadan ko na tatawu'i ko na kafara kowanne azumi mutum zai yi gobe to ya tabbatar da yau ya kwana da niyyarsa in bai kwana da niyyarsa ba to ba shi da wannan azumin al khamsa mutum biyar ne suka rawaito wannan hadisi wa mala tirmidhi wa nasa'i amma imam tirmidhi a cikin mutane biyar din wa nasa'i da imam nasa'i sun karkata ila tarjih waqfi cewa zance mafi inganci hadisin mawqufi ne ma'ana yana ga cikin maganganu da fatoyin sayyida hafsa ba yana cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane wa sahahu marfu'an amma kuma ibnu khuzaima da ibnu hibban sun inganta hadisin cewar magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce in ga malaman hadisi kenan wurin suka ce maganar hafsa ce wurin suka ce maganar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ce kuma kowane ya baje kolin dalilinsa ka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba sai bayan alfijir ya fito sannan ya tabbatar da niyyar azumi to ba shi da azumi saboda abin da ake bukata shine a niyyar ta zo da daddare shi kuma fara azumin kamewa ta fara daga hudawar alfijir zuwa faduwar rana wali dara kutuni an rawaito shi daga dara kutuni yake cewa manzo Allah sallallahu ya ce la su yama babu kowanne azumi domin la ce linafiyatul jins babu kowanne azumi liman lam yafriduhu min al ga dukkan wanda bai farlanta bai ɗauki niyyar azumin ba da daddare ba shi da kowane azumi to yanzu waɗannan hadisai guda biyu da wancan mallami bai ta suyam da wannan yana tabbatar mana da cewa mutum ba zai zama yana da azumi ba sai in ya tabbatar da niyya da da daddare shi yasa ibn hajar ya kawo hadisin bayan ganin wata bayan an tabbatar da ganin wata sai ya kawo da niyyar kwana da azumi kenan duk wanda bai kwana da niyyar azumi ba sai bayan alfijir ya fito sai a masallaci yake jin cewar ai an ga wata kaga dai bai ci ba bai sha ba kuna ji da kyau ko to wannan azumin sai ya rama shi wannan ranar sai ya rama ta domin bai kwana da niyyar azumin ta ba wannan kuna jin ya faru shekara uku baya zuwa hudu haka sanarwa ganin wata an sanar daga baya kuma aka ce an sanar da ganin wata da tsoraka sai mu kiyaye azumin nafila ko azumin farilla duk wanda bai kwana da niyyarsa ba to ba shi da azumi abin da ake bukata mutum ya tabbatar yana da niyyar azumi kafin alfijir ya keto قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء قلنا لا قال فإني إذا صائم ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي لنا حبس حيث فقال أرينيه فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم وأن عائشة حديث لك عائشة الله تعالى قال متى قالت تشي دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يومين wata rana ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya zo wurina wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo ɗaki. faƙal sai ce hal indakum shay'un shin kuna da wani abu akwai abinci kulna sai mu iyalan shi kenan maka ce la babu subhanallahi ya kun ji babban gida fa ce ko akwai abinci suka ce babu faƙal sai ce fa'in ni idan sa'im to ku in haka ne ni ina azumi sun ma'atana yawman akhar sannan wata rana sai ya zo faƙulna sai muka ce uhudiya na haisun an kawo mana hais hais dabino ne da abinnan da abinnan eh, da mai ake hada shi yana da daɗi sosai da sosai yana cikin abinci mai daɗi a cikin wani plate ake sa shi a madina faƙal sai ce arinihi nuna min shi falaka da asbahatu na sa'ima na waye gari ina azumi fa kala sai ya ci hadisi yana ɗauke da masayal da dama matsala ta farko ya zori iyalinsa ya ce musu akwai abinci suka ce mai babu da suka ce babu sai ce fa inni idan sa'im to ni kuwa haka ne ina azumi shin a lokacin ya fara azumin da aka tabbatar da babu abinci idan a lokacin ne ya fara azumin kun yanzu ya fara azumi ba ya samar da niyyar azumi kafin abin nan bayan alfijir ya fito bayan alfijir ya fito kun lura da ke ko idan kuma ya ce fa'in ni idan sa'im daman ni ina azumi to haka ya nuna daman yana azumi ne ya dai tambaya ko wani abu ne kun lura da ke ko har mai subulus salam yake cewa an samu wata ruwaya da take cewa daman na waye gari ina azumi daman na waye gari ina azumi ina fata mun fahimci wannan da kyau ta bangaren kun ga ibn hajar kenan da ya kawo hadisin kwana da azumi kwana da niyya sai kuma ya kawo wannan hadisin da ke da fuska guda biyu mai subulus salam sharhin bulugul maram yake cewa a kotar wayar take cewa annabi sallallahu alaihi ce daman na waye gari da azumi ba ga ya tunda yace daman ya waye gari da azumi ya nuna ya tambayi abinci ne dan wata maslaha kenan ba zai zama akwai ta'arud akwai cin karo tsakanin hadisan da suka gabata da wannan ba sai kuma bangare na biyu na hadisin da ya ce da aka ce mai an kawo abinci sai kuma ya ce ya waye gari ku nuna min abincin da aka nuna mai sai ce ya tashi da azumi fa amma sai ya ci to yanzu kai tsaye ka fahimci azumin nafila ne wannan wanda me ya hukuncin mutumin da ya waye gari da azumin nafila kuma ya ajiye wannan ji da kyau ko wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo ya shigo gida sai Hafsa da Aisha radiyallahu anhuma suka ce da shi an shigo da abinci an kawo abinci daga makwabta haka kuma sun tashi da azumi amma da suka ga abincin sai suka ajiye azumin su suka suka ci sai ya ce to ku mayar da wani azumin makwafin wannan ku mayar da wani azumin makwafin wannan قال وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزال الناس بخير ما عجل الفطرة متفق عليه حديث دك سهل ابن سعد الصعيدي الله يقرأ مشي دايتي lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu nasu bi khairin mutane ba za su gushe cikin alkhairi ba ma ajjalul fitra majin sun gaggauta bude baki abin da ake nufi da gaggauta buɗe baki shine da zarar rana ta faɗi da zarar mutum ya sha ruwa ko da yana waɗansu shu'un yana waɗansu ayyuka wani abu ya sha kansa to ya samu ya tabbatar da ya ajiye azumi shine abin da ake bukata kada ji cewar kamar burgewa ce ce shi sai karfe tara ya sha ruwa shi ai baya sha ruwa da wuri ko yana nuna shi gwarzo ne a wannan kuskure ne da yahudawa da yan shi'a da yan tatsi ne su ne ba sa ajiye azumi sai taurari sun fito kuna ji da ke ko amma karantarwar musulunci shine da zaran rana ta ɓace da zaran mutum zai aji azumi ɓacewar rana na tabbas ba na zato ba ina fatan kun fahimci wannan da ke ko saboda haka za ku fahimci ashe buɗe baki yana da matukar muhimmanci layi zalun nasu bai khairin mutane ba za su gushe ba suna cikin alkhairi alkhairi ya lullube su ta ko ta ina muddin sun gaggauta buɗe baki ma'ana muddin sun buɗe baki a farkon lokaci muddin sun yi wali tirmidhi min hadisi abi hurairata radiyallahu an an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal qala allah azza wa jal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra akwai ruwaya tirmidhi tunda wancan ruwaya bukhari da muslim min hadisi abi huraira daga hadisin abu huraira abdurrahman ibn sakharin ad-dausi al-yamani annabi sallallahu alaihi yake cewa qala allah azza allah maɗaukin sarki ya ce ahabbu ibadi ilayya mafificin bayi mafi ba a cikin bayina waɗanda na fi a ajaluhum fi sauran gaggauta suka fi sauran gaggauta buɗe baki su na a cikin bayina kaga kenan yana ga cikin sunna tabbatacciya da zarar rana ta faɗi da zarar mutum ya ajiye azumi sawa'un eh, mukulwa ɗaya na ruwa yayi. yi sawa'un dabino ƙwaya ɗaya ya ci wanda yake kowane su da yana nuna yanzu ya zo ƙarshen azumi shine abin da ake bukata kada ya ɗauka ko karama ce ce sai sha biyun dare yake buɗe baki a'a ba haka ba ce abin da ya faru jiya jiya an waye gari da abin na an kai yammaci da hadari sosai daga baya ma ruwa ya goce a nan garin mina kuna ji da kyau ko karfe shida saura kusa minti biyar ko minti shida wasu masallaci sun kira sallah ni na ji kiran sallah kuma na ga waɗansu sun ci abinci alhamdulillah mun riski nan kuma musu magana sun ta sanarwa cewar kuskure ne ana cikin haka sai fm su ma suka sa kiran sallah fm sun sa kiran sallah karfe shida da kusan minti uku haka nan wuraren suka sa kiran sallah su suma alhamdulillah an kira su an musu magana sai suka cire shi kuma sun yi apologize sun janye kuma sun je sun yi kuskure sun faɗa da hausa sun faɗa da ingilishi wana shi da kyau ko duk wanda ya samu kanshi a wannan to zai rama azumi guda ɗaya saboda kuskure ya samu kuskure ne in ba don kuskure ba ne da kafara zai yi ɗaya zai to amma kuskuren da ya samu shine zai rama wannan azumin kwaya ɗaya bayan watan ramadana ya wuce kuna ji da ke ko kai musulmi za ka zama wayayyen mutum ne ba wai ka ake yi inna rubutu ba ko an kira sallah ya kamata kai maka dan isa inafi ka ka sake duba lokaci ba wai kawai a tashi an tashi a zauna an zauna ba an aka dubi shekarunka da kusancinka da karatu kuna ce da ke ko in ka ji an kira sallah sai ka duba ka duba rana ta faɗi ka in kuma akwai ajali ka duba agogo irin yadda kuka sha ruwa jiya ne shi ladanin da ya kira ce sam lissafin agogon shi ne ya kauce kuma da yawan mutane sun sha ruwa wani na ganshi ta ta ta ta yana cin abinci na ce mai a bakin ka ce an kira sallah na ce zubar da shi ya zubar sai na nuna mai agogo shi da saura minti uku sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ah, wanda dai na gani a bakin sa kenan tsoraka sai a kiyaye sosai da sosai duk wanda ya samu kuskure irin wannan irin wannan cewar an kira sala lokaci bai yi ba to abin da zai faru shine zai rama wannan zai rama wannan azumin guda daya shine abin da yake akan shi shine abin da yake kan shi Allah ta'ala ya sauke قال وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة متفق عليه kunga ibn hajar kenan da aka yi magana buɗe baki sai kuma aka yi maganar sahur duk wannan an yi su kuma bayan niyya ya ce a hadisi daga anas ibn malikin allah ya kara mashi yadda ya ce manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tasaharu ku yi kokarin yin sahur tasaharu ku yi kokarin yin sahur fa inna fi sahuri baraka domin a sahur akwai albarka ku yi kokari ku tashi ku himmatu ku miƙe tsaye wurin yin sahur sahur shine abinci da ake ci dab da asuba a lokacin sahur kuna ji da ke ko ku yi ƙoƙarin yin sahur fa na fi sahuri baraka kasan wani sai ce yau azumi goma sha tara aka tashi ko to sahur ɗin shi uku shi yana ganin kamar rago ne yake sahur to kullum addini shine akan gaba in mutum bai yi karatun addini ba haka za a gan shi a gigice kuna ji da ke ko ta ce ke sa a yi sahur ba shi karan shi lokacin sahur ɗin albarka ne da shi da Allah ta'ala ya ce na jainahun sahar mun tsamar da su mun tsayar da su lokacin sahur kuma Allah ta'ala da yake lissafa bayan sai ce yace wal mustaghfirina wal mustaghfirina bil ashar da kuma masu yin neman gafara lokacin suhur so lokacin suhur yana da albarka a cikin ramadan ko wajen ramadan a cikin ramadan ko wajen ramadan ah, yanzu mun karanta hadisin suhur guda daya mun karanta hadisin kiran sallah guda biyu la zalun nasu bi khairi ma ajjalul fitra hadisin bude baki da kuma hadisin turmuzi qala allah azza wajal ahabbu ibadi ilayya ajaluhum fitra to da bude baki da suhur al'umma gaba daya sun rate da wannan ne ga ladanai kuna ji da ke ko sun rate da wannan ga ladanai shi abin da ya dauka sai ladan ya kira as-salatu sannan zai aje suhur sai ladan ya kira magariba sannan zai buɗe baki shi a wurinsa alfijir ya keto ko bai keto ba in ladan ya kira asalatu abinda muke nufi da asalatu kira na biyu sawa'un ya kira asalatu a kiran farko ne ko ya kira asalatu a kira na ƙarshe kuna ji da ke domin labazan asalatu ba shi ke sawa a rufe baki ba da ake bukata kai ka fahimci masallacin kusa da kai a yaushe yake kiran asalatu a kira na farko ne to da zaran ya yi kira na biyu ka san an rufe buɗe baki ko kuwa kira na biyu ne da zaran an kira na farko ka san abin da zaran ya kira a salatu a kira na biyu ka san an rufe baki shine abin da ake bukata saboda ka lada ne sai su ji tsoron Allah aiki na ibada koyo ake yi kusan kusan falala da ta tabbata akan ladanci ba za ka iya samun kwatatta akan limanci ba falalar ladanci ba ba za ka iya samun kwatanta kan limanci ba to amma kuma hatsarin da ke cikin ladanci ba karamin hatsari ba ne domin duk ladanin da ya kira sallar magariba lokacin sallah bai ba al'umman musulmi suka sha ruwa to fai ya sani nan duk ladanin da bai kira sallah ba mutane suka ci gaba da cin sahur ɗinsu saboda suna jiran zai kira sallah ne sai bai kira ba to fai sani ina fata mun fahimci wannan da kyau daga koyo ake yi kuma wannan ba wai ya taƙaitu ga ramadana bane da ramadana da wajen ramadana domin a wajen ramadana akwai masu ramuwar azumin ramadana haka ne akwai masu azumin kafara no kenan akwai masu azumin nafila uku duk a wajen ramadana kuma su ma duk suna ajiyewa ne da kiran sallar ladan na magariba kuma suna ah, ɗauka ne da kiran A asubahi na lada saboda lalle ilalla sai mutum ya miƙe tsaye ya koya ya san lokaci ya lakanci lokaci sosai da sosai ba wai sai ladan ya kammala harkokin shi zai kira sallar asubahi ba bayan alfajir ya shiga da minti goma ko da minti sha biyar ina fata mun fahimci wannan da kyau sannan kai kuma ba a ce maka ka tsaya ba za ka taimaka ma ladan ba kawai kai shi kenan ka tsaya sun dinda in ya kira a ajiye azumi ka ajiye in ya kira a ɗauka ka ɗauka kai ka da wani katabus yana buƙatar a taimaka mashi kiran sallan da aka yi jiya kama an ƙara minti biyu saboda kaza saboda kaza saboda kaza kaga yau sai ya gyara ina fata mun gane wannan da kyau قال وعن سليمان بن عامر الضبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمرين فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصحاب بن خزيمة وابن حبان والحاكم وعن سليمان بن عامر الضبي وعن حديث سليمان بن عامر الضبي الضبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نجم الله صلى الله عليه وسلم ياتي إذا أفطر أحدكم إذا أنكم زي بوء دباكي شين إذا أفطر إن زي بوء دباكي falyuftir ala tamarin to ya buɗe baki da dabino ya samu dabino ya yi buɗe baki da shi fa’in in ya ji in bai samu dabino ba falyuftir ala ma to ya samu ruwa ya sha fa na tahur domin shi ruwa abin nan tsarki ne abin tsarki ne tahur abin da ake tsarki da shi ne zai kwantar da ciki ruwa ya fara ruwa ya shiga zai zama na ya daidaita cikin mutum to kun ga wannan shine mataki na buɗe baki matakin farko in so samu ne mutum ya samu dabino muna ce da ke kuma ya duba mai kyau don wani dabino za a gan shi sai a hankali ya samu dabino mai kyau ya ci in kuma dabino ya faskara ya samu ruwa ya sha sannan sai kuma sauran abubuwa su biyu baya kada mutum ya ɗauka duk abin da bai ci da rana ba sai ya biya bashin shi da daddare kuna ji da kyau ko ba haka ake yi ba duk abin da ya ce wai bai ci da rana ba sai ya biya bashin shi da daddare ba haka ake yi ba ka mutum ya ci abinci a hankali a hankali a hankali ko ruwa din ana ba da shawara ba lokaci guda mutum zai dinga danna ruwan ba sai zai kulle mai ciki mutum ya sha ya sha ya sha a hankali a hankali a hankali قال وعن ابي هريره رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال فقال رجل من المسلمين فإنك تواصل يا رسول الله فقال وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل كالمنكل لهم حين أبوا أن ينتهوا متفق عليه hadisi daga Abu Huraira Abdurrahman ibn sakharin addausi yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana dore idan aka ce dore shine idan mutum ya kai aka kai magariba kada ya bude baki ya zarce zuwa sai mu fasara ya sabu zarce kenan annabi sallallahu ya hana sabu zarce ma'ana in mutum ya ɗauki azumi ba zai bude baki ba zai huce da sahur ne kawai ina fata mun gane wannan da kyau ba zai buɗe baki ba ba zai yi sahur ba sai wani azumin na gaba ba wai ɗore shi ne mutum bai yi sahur ba a wannan hadisin muke magana hazan an cewa ne ya yi ɗori ma'ana bai samu ya yi sahur ba ko to ba shi ake magana ba abin da ake magana shi ne buɗe bakin ma bai yi ba sannan bai yi sahur ba sannan ya zo ya huce da wani azumin فقال رجل من المسلمين wani mutum daga cikin al'umma musulmi ce fa innaka tuwasul ya rasulullah sai ce ya ma'aiki Allah amma ai kai kana yin kai kana wucewa gaba daya fa qala sai ce wa ayyukum misli waye a cikin ku irina sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inni abitu ni ina kwana yut'imuni rabbi wa yaskini ubangiji na yana ciyar da ni yana shayar da ni waye a cikin ku haka babu ma a abau lokacin da suka yadda an yantahu su hannu ana lusali daga bani irin wannan sabazarce din wa sala bihim yawman yawman sai ana sallama yayi sabazarcen wuni guda da aka yi buɗe baki abinan da aka kira magarba kawai sai ake sallah aka yi abin ba a sha ruwa ba thumma yawman sannan yini mai zuwa nawa kenan biyu thumma ra'awul hilal sannan sai aka jinjirin watan shawwal ya zama na gobe sallah kenan faƙali sai ce laut akhalar hilal da jinjirin watan nan ya yi jinkiri ya cika bai yi nusan ba da bai yi 29 ba ya ta'akhara kaga ya cika zuwa 30 kenan ko lazittukum da na ƙara muku kwana nau kenan kalmunakkili kililahu kamar yana horar da su hina abau an yantahu lokacin da suka ƙi su hannu saboda su suna ganin annabi salama yana yi to ko saboda tsantsar soyayya su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda yana yi me zai hana su su yi shi ya nuna musu su ba kamar sa suke ba domin shi ubangiji subhanahu wataala yana ce da shi yana shayar da shi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam saboda haka yanzu wannan hadisin yana nuna mana wannan hadisin yana nuna mana ba a saɓi zarce na azumi cewar mutum in ya kai in an kira sallah ya ƙi buɗe baki ya huce ya ƙi yin sahur ba a yin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana wata Allah ta'ala ya amfana da mu baki ɗaya subhanakallahumma bihamdik ashhadu allah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu